wabarakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi bismillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah to a ci gaba da karatun littafin muqawimatul bait sa'id babu lafar babban malami Muhammad bin Abdulrahman Azir mun ji abubuwa da kansa a sami gida na aure abin sha'awa abin marari wanda za a yi alfahari a yi farin ciki a yi murna da shi wanda kowa zai so a shi ɗaya ne daga cikin mambobi na wannan gida kowa ce yana da alaƙa da gidan ta kusa ko ta nesa mun ji a kiyaye sallah a gidan a ringa kiyaye aska, a yawaita karatun addu'a a yawaita karatun alƙur'ani a yawaita ainihin ko a sami miji da mata wanda suka dace da zama a gidan a sami kula da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mazauna gidan da matar da mijin su zamanto ma'abota zama a gida ba wanda koyaushe suna barin gidan ba kowa daga abokan zaman gidan musamman miji da mata ya zamanto ina fahimtar dan uwansa abu na tara su zamanto suna da tausayi a tsakaninsu an gane ku to sifa ta goma da kan sa in aka same ta a gida ya kan zama gida abin misali abin kwaɗayi abin sha'awa shine a kawaici asafahu ablagu min al'afu shi kawai ci ya fi afuwa ɗaukar ma'ana mai faɗi لأن الصفحة تجاوز عن الذنب بالكلية saboda abin da ake ce a safa mutum ina kawar da kai ne gaba da biran laifin da ɗan uwansa ya masa wa atibarahu ka allahu ka allam yakun mutum ya dauka wannan laifin ma ba yi masa ba an gane ku wato shine abin da bature yake ca da shi mai ba kun ga idan aka yi mutum abin kiki sai ce sanki ko to shi bature wai in kai masa abin da ba daidai ba in kace sorry to wai sai ce da kai mai ba wai yanzu ka ce da shi sorry din shine shine ka bata masa rai Aiki bai dauka ma kai masa wani abu ba an fahimta bai dauka kwata kwata kai masa wani abu ballan kana ka bashi hakuri to wannan bashi hakurin da kai wai har ka gane ma kai masa laifi a matsayin ka a wajensa to shine kai masa laifi amma inda ya nuna baka yi masa laifi ba kai ma ka nuna baka yi masa laifi ba an fahimta su ke sa da shi a safa a harshen larabci amma al'afu shi ko a ita ko afuwa fa yannahu yaqtadi isqat al-lawmi wa dhanbi faqat shi abin da yake hukuntawa shine kautarayar da zargi da zunubin da aka yi maka kawai ba wai baka ji zafin abin ba ko baka nuna ba a zaka nuna amma dai kai kawaici wala yaqtadi usul as-sawab kuma baya nuna mutum zai samu lada qala ta'ala Allah yana cewa wali afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum fi afwa kawaici ko ba kwa san Allah ya gafara ne gare ku sura ta 20 suratul nur aya ta 22 wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim ya yi wadda amanu ya kuma su imani inna min azwajikum wa auladikum lalle daga matayenku da yayayenku aduwan lakum akwai makiya gare ku fahzaruhum da aka ku kiyaye su ku yi taka tsantsan ana cewa a yi taka tsantsan ma'aurata ku yi taka tsantsan da matayenku ku da mazajenku haka nan da yayayenku uwaye ku yi taka tsantsan da yayayenku ubanni ku yi taka tsantsan da yayayenku saboda mai a cikin sa akwai makiyanku shine abin da bawo shi yake cewa dariya ba so ba ba duk mutumin da ya bude maka baki maka dariya ne yake kaunar ka ba ko yake baka labarin hakikanin abin da yake cikin zuciyarsa a'a akwai wanda zai bude baki maka dariya da ya ce ka ina da wata manufa kuma ku yi hakuri, musamman gare ku mata ba duk wanda ya bude baki miki yaƙe yan gare miki baki yake miki dariya ne yake kaunar ke ba sai kin yi takatsantsar da kanki an fahimta Allah ce Wa wayin ta'afu in kuka yi afuwa akan abubuwan da suke muku na kurakure da ba daidai ba wa tasfahu kuka yi kawaici wa tagfiru kuka gafarta fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai lafazin tagfiru kuka rufa asiri kada mijin ke miki ba daidai miki je kina fada kada matar ka ta maka ba daidai ba ka je kana fada kada dan ka yi maka ba daidai ba ka je kana fada a ka rufa masa asiri ku koyi rufa asirin juna to da wannan maɓarnaci zai daina don zai ji tsoron kara kama shi ko an gan shi an kama shi ba a gaya kowa ba ma yana tunanin an faɗa hali ba a faɗa ba to zai zai takatsan ba da aka ku ku abin nan Allah ya sha wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru ku rufa asiri algafar shi shine as shi shine rufa asiri kar miji ke miki abu ke je kina faɗa ki rufa masa asiri Eh, yanzu kamar matan nan da muka bi sai tafiyar ta kashe dubu goma sha hudu saboda zai kai kara akan ne akan dubu biyu Allah ya sauƙaƙa to yin kun yi afuwa kun yi kawaici kun rufe asiri fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai sura ta 64 suratul tagabun aya ta 14 سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت an tambayina na Aisha game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaba fil aswaq manzon Allah sallallahu alaihi bai kasance fahishan mai alfasha ba wala mutafahishan baya jawo yi. in ka nemi ma ku yi zage zage da shi da abin nan shi ba zai amsa maka ba wala sahabin fil aswaq kuma ba mazawayin kasuwa bane ba za ka je ka tarde shi a kasuwa ana hayaniya da shi ba yayi yayi fada da wani yayi rigima da wani duk kowa a kasuwa abokin rigima sa sai an ji kansa kullun a kasuwa manzo Allah ba haka yake ba wala yajidu sayyi'ata bis sayyi'a kuma an masa mummuna ba rama da mummuna sai in kai masa mummuna abu da ke kyakkyawa ke ramawa walakin ya wa yasfu manzo Allah su sallan wa yasfa ya kasance ina yin afuwa ina yin kawaici ya kare ya fi mutum hadisi imamu tirmidhi a cikin sunan hadisi ne lamba dubu biyu da shida-shida kuma hadisi ne ingantacce fa hadha al-khuluq al-jamil wannan kyakkyawar dabi'a aula an nata'amala bihi ma azwajina ita yafi kamata mai mu'amala da ita da matayenmu za su zara min zaujiki ko min zaujika kalimatan nabiya kalimatun nabiya idan miji ya ji wata magana ta ɓacin rai ko mata ta ji wata magana ta ɓacin rai daga mijinta au tafsirun fi haqqi ko kuwa a'a an samu gazawa a wani abu da ya shafi haƙƙi na ma'aurata fa qabil zalika bil afwi wa safhi wa tawjih al hasan idan kai ne mai gida to ka fuskanci wannan abin da yin afuwa da fiyafiya da kuma nusarwa mai kyau nuna mata yadda ba ta gyara mace tana saurin karɓar gyara in an biyo mata ta hanya mai sauri ta hanya mai kyau amma tsiyar mace kun fi ni sani kun fi ni sani in ka zo kace kana son ka tursasa sata haka sai ta yadda amma ta tashi maka na gobe sai ya fi na yau haka kuke yar ku kenan ya eh, amma banda mata na yawa an gane ku wala tuqabilu sayyi'ata bi sayyi'a kada ka tashi abin nan kada ka aikata mummuna dan an maka mummuna wallahu yudhi'u wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya kaskantar baya tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki wa satajidu athara zalika al'afu wa safi fi tagayyur ahwali zawjiki bi idhnillahi ta'ala za ka sami ko za ki sami tasirin wannan afuwar da kawaicin wajen sauyawar halin abokin zaman in mata ce ta yi za ta ga tasirin abin daga mijin in mijin ne yi zai ga tasirin abin daga matar insha Allah is domin inna safa ta'atun lillahi awwalan saboda shi kawai kawaici a matakin farko da'a ne ga Allah thumma innahu min al-ihsan a mataki na biyu kuma kyautayi ne alladhi huwa ala darajatil iman wanda shine mafi koli a cikin darajojin imani wa min asbabi al mar'i fi dunya wal akhirah mataki na uku shi kyau shi kawaici na daga sababai dalilai daga sa mutum ya samu dace duniya da lahira huwa matlubun wa matlubu wa mubtaga kullin min az-zawjayn kuma kowanne kowanne abokin auratayya miji da mata kowa ina son a ce mijinsa tana so ina so a ce matarsa ta ne masa kawaici tana so a ce mijinta ya ne mata kawaici in za yabu ba daidai ba zai iya dannewa musamman idan a gaban waɗansu mutane ne na ji wani sulhu na ji wani sulhu tsakanin waɗansu ma'aurata malam ka ganta kaza kaza kaza kaza da ta tashi magana ni ce to ke kin ga kaza ce to ai malam take to ai kaga matsalar ku yanzu kaga kamata ya ce ina yi masa wasu laifuffuka ba a faɗi laifin ba a gabanka ta ce yanzu ya kunyata ni ke yanzu aka riga gani na mai laifi iri kaza mai laifi iri kaza na ce to ke ya kike so a yi ka ce malam ne abin da nake so duk inda zai kai karata kawai sai ina yi masa wasu laifuka zai gaya mun ni da shi ne alƙawarin zan amma in ne zai faɗa a gaban mutane zai ba zan daina na ce to kai kaji yanzu idan ka zo za a yi sulhu karka ce tana cika gishiri a miya karka ce <laughs> an fahimta kawai ka ce wasu laifuka take yi amma za ka gaya mata su ita kuma ta yi alƙawarin za ta gyara kun san baiwar Allah daga wannan lokacin da abin za a jaya masolo bai faɗa ba duk abin da bai faɗa gaban mutane ba za ta sake ne an fahimta to mu koyi irin wannan abin ba sai ka faɗa ba to hasali ma hasali hasali tun a farko ne na kan faɗa ina mamakin mace da har sai ta bari mijinta ya ji ya kira wani da zai zai musulun kun san dalili yanzu ba jariri ba ne nan gashi yana kuka na zu waye kwantar da shi ah, wace ce dukansa ta yi me ta masa yanzu wanda ya yi rarrashin jariri idai na kuka shi zai kasa rarracin mai hankali tsakani da Allah to Allah ya sauƙaƙa to a ringa an gani. kowa in lura Allah ya ba mu sa an Alhaji alhajiyatu ashar ɗabi'a ta sha ɗaya da in an same ta a kowanne gida gidan zai zama abin sha'awa almu'atabatu wal musaraha idan an yi abin da bai yi daɗi ba kar a ringa duku-duku an fahimta ba turbuɗa abin za a zuce ana ta nuku-nuku ba a ana yi kawai dai a kullum lokacin da za a yi in akwai mutane kai haƙuri sai sun tafi in akwai mutane kai haƙuri sai sun tafi gaskiya wance ko gaskiya wane kayi min kaza kaza ban ji daɗi ba a fito a faɗi a fili a faɗa wai ku saurara sirrin da ku ike shiga tsakaninku akwai wani abu da fi sirri babu to me kuma za ku koyo junanku ki zo na ki ta nuku da haka ne wata sai hawan jini ya kama ta tana yarinya na ba ku labarin wata da manajin nuku ta ce malam kai haƙuri wallahi maza a headache wallahi ku ciwon kai ne wai maza ciwon kai ne <laughs> haka ne yanzu menene ne ka wannan nuku-nuku ne karki ringa tara abu a zuciya in an yi fito kawai ki faɗa a wani lokacin abu ya dame kan ka fada wucewa kake yi amma idan ka bar shi ina cikin ranka waye ba haushe ya ce barin kashi a ciki baya maganin yunwa to da haka ku daina nukunuku. babu wani dalilin nuku-nuku tsakanin miji da mata dan Allah zama tsakanin miji da mata zama ne daga nan zuwa ƙarshen watan ramadan daga fara tafsiri zuwa rufe tafsiri to dan ne za a dinga ɓoye-ɓoye ko kun fahimta روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه daga أرويته دق Allah ya الله masa مثل دايتي mu'atabatul akhi khairun min faqadihi gara ka gaya abokinka abinda da kake da damuwa a kansa akan kawai ka neme shi ka rasa walakin bi qadri bi qadri muayyan sai dai zargin da tuhumar ta to wani gwargwado ne sananne wa fi halatin muayyana akwai kuma akuma wasu lokuta sanannu ba koyaushe ba dan mutumin da yake da korafi da yawa baya kima baya daraja an fahimta ba komai ake miki sai kin yi korafi ba ba komai ake maka sai ka korafi ba ba haushe ya ce ciki ba don ce kaɗai aka yi shi ba an yi shi don mai don turbuɗe magana ce قال الماوردي رحمه الله مالا الماوردي الله يجيكم سيتي إن كثرة العتاب تكون سببا للقطيعة يوان زرقي يوان تهما يوان قورفي ina kawo katsewar alaka wa tsirahu jami'ihi dalilin ala qillati al bi sadiq idan ko mutum ya ce shi duk abin da za yi masa ba zai ce an masa ba daidai ba to wannan ina wanda baka damu da abokin zaman ka ba kun ga su da suke ganin an zauna shekara dubu dubu annabi dada ba taɓa jin kansu ba ba ta taba ci ga abin da yake da kuma akwai shi ne ta mace da ita ga abin da yake damunsa tare da ita ba kuma akwai to wai ba wai wani abin nan ba ne rashin damuwa ne me ya kamata ga yau wani kaza da kake min gaskiya ba na jin daɗin kawai ina ta bari ne ina ta bari yanzu aka wata bata san ma wannan ba a to sai ki kokari ki gaya masa ga irin abin da yake miki ba so shi wannan abin ba zai tashi tasiri ba sai an je karshen rayuwa akwai waɗansu mata idan shekarun suka tura gabanin su kai shekarun da za su da kirki sai su da kirki menene irin wannan damuwa ce ana ta ajiye ta ana ta ajiye ta ana ta ajiye ta ya gabata a baya wata damuwar faɗa kawai in kika faɗa zaki ki jikin wuce za ka yi kamata وقد يتخلل الحياة الزوجية شيء من الكدر والمنجسات بسبب أو غيره akan samu wani sababi ko wani ya zo ya shiga cikin rayuwar aure ya gurbata ta walau ka shafa kullu wahid minhum al-akhar bi rizqin wa musara'atin la zalat hadhihi al-munajjisat wal mukaddirat da kowanne ɗaya daga cikin miji da mata idan abu ya dame shi cikin hikima cikin basira cikin tausayi da jin kai da taushin lafazi zai gaya wa abu wanda ya masa abin da ba daidai ba to da wancan damuwar ba za a same ta cikin auratayyar shi ba ta'ammal hadal mawqif min annabi sallallahu alaihi wasallam malai yace lura da wannan mataki daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana aisha radiyallahu anha qalat daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni inni la'alamu idza kunti anni radiya wa idza kunti anni ghadba nakan gane in kina muna zaman lafiya da ke in muna cikin halin shan yaji ne wai manzo Allah yake gaya na Aisha ina gane Aisha idan muna zaman lafiya in an sha yaji ma ina ganewa qalat na Aisha tace fa qultu sai nace min aina ta'rifu zalik sai ya kike gane haka fa qala sai maza Allah yake da ita amma idza kunti anni radiya idan muna dadi fa innaki taqulina la wa rabbi muhammad sai in kai tashi ranzuwa sai ki ce a'a ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammadu wato saboda suna daɗi yanzu ko rantsuwa sai ta faɗi sunan shi wai za kun ci alayya gadba in kina fushi da ni qulti la wa rabbi ibrahim sai kike a da ina rantsuwa da ubangijin ibrahim wai suna na ma ba ki so faɗi faɗa qalat na aisha tace qultu nace ajal nace wallahi haka ne wallahi ya rasulullah ce wallahi manzo Allah haka ne duk sanda ka dinna rantsuwa nace bala wa rabbi muhammad zanin muna daɗi amma ka bata mu sai dinga ta Allah wa rabbi ibrahim ta ce amma fa ka sani ma a hajjura illa smak sunan ne kawai ba na faɗa a zuciya ta ba wanda nake kauna kamar ta'ammalu malam yake ku lura ya kuma aurata kaifa azhara ma fi nafsaihima yadda shi manzo Allah ya bayyana abin da yake ransa ita ma ta bayyana masa wa ajabaha sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin jamila wadda manzo Allah sallam ya amsa mata da kalmomi masu kyau masu daɗi azhabat ma fi nafsiha gal kalmomin suka gusar da abin da suke cikin zuciyarta na damuwa yanzu ba ta ga masa wallahi sunan kawai take kawar sha ba an fahimta yanzu wannan fushin ya san ba wai kiyayya take shiga ba a'a kawai sunan ne ba ta faɗa amma dai har yanzu ina nan aranta ba wanda take so kamar shi to haka ya kamata kada miji da mata abin dinga a zauna ana nuku-nuku ana wani abin nan a ku dinga musara fal musara'atu tazilu sad al bughdi wal karayat min al qulub <clears throat> ita shi bayani yana gusar da tsatsar kiyayya da kyama a cikin zukata wa tazilu al mahabbata wal ulfa tana ƙara soyayya da fahimtar juna wa tuzhibu nazga shaytani wa wasawisa tana kawar da ainihin wato waswasi da eh, ziga ta shaidan daga cikin zukata watan nufusa tana tsarkake rayuka wato tsahiruwa tana tsarkake su min zununil isim daga zato wanda yake mummuna wato qawwi awasir wata wa bai na zawjayn tana karfafa ainihin igiyoyin soyayya da fahimta tsakanin miji da mata walakin takunu al-mu'afatabatu bi qadri nasir amma fa wannan tuhumar da wannan bayanin damuwar ya zaman tofa gwargwado ne dan takaitacce bi uslubin jamil da uslubi mai kyau manzojin bi shay'in min al-muda'abat wanda ake hada shi da wani abu na wasanni azzaujiyya da ke tsakanin miji da mata allati tuhaqqiqu an-naf'a wa tudimu al-mawadda wanda ke tabbatar da amfani ke samar da amfani kuma ke dawwamar da soyayya da kauna tsakanin ma'aurata ba wai kawai za a yi ainihin a kawai dan a ce an yi zargin kuma an ma yi nasiha ko an ce an yafe zama to ba yafe ba a saniyatu ashar abu na sha biyu an miji da mata su ringa yi junansu wasiya suna yi junansu nasiha an nasihatu kalimatun jami'a in aka ce nasiha kalma ce gamammiya تتضمن قيام الناس للمنصوح له بوجوه الخير إرادة fila. wato yadda wanda yake nasiha din zai bayyanarwa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 فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا التي الرجال قوامون على النساء ماذا سنة إيه كم ماتا بما فضل الله بعضهم على بعض سبو دا أبن الله يفيدي تساشن سأكن ساشي نا أبن ليش فحلتا دداما وبما أنفقوا من أموالهم كما سبو دا أبن سو ماذا سكت سيرنا دا قدوشو ينسو إبادة صداكي يكاو أبنشي يبادة لا في أي كذا أي كذا hatu, da haka nagartattun mata qanitatun masu da'a ne ga Allah masu da'a ne ga mazajensu Hatu lil milgaibi suna kiyayewa a fake bima hafizallah da abinda Allah ya ba su ajiyar su kiyaye shi na al'aurarsu da gangar jikinsu wallahi ta khafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoron kiyansu da boransu zo hunna a matakin farko ku musu wa'azi hunna fil mazaji kuma ku kaurace musu a shimfiɗa. na in sun kiji ku dake su amma ba duka da zai kumba da jiki ba fa yana ta'anakum in suka yi muku da'a a kowane mataki daga waɗannan matakai guda uku fala tabghu na sabila kar ku nemo na tafarki na cutarwa a tare da shi da su inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah ya kasance madaukaki ne kuma mai girma sura ta suratul nisa aya ta hudu. wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne amintacce gare ku sura ta 11 suratu hud aya ta 68 wa an lakum ita kuma na yi muku nasiha a dai wannan sura ta 11 sura ta suratu hud aya ta ainihin afwan suratul araf ne aya ta 68 da aya ta 62 an gane ku wa zalika abinda yasa aka ce su ringa yi wa juna nasiha da wasiya bi an yusi ba'dun nasi ba'dun nasi ba'dan bil amali bi ta'a sashen mutane yi nasiha ga sashe ko wasiya ga sashe da yin aikin da'a wa bil intihai anil ma'siya da kuma daina saban Allah qala ta'ala Allah yace wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wasiki da gaskiya suka wasiki da hakuri وعن جابر وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال دق جرير بن عبد الله الله قال مثل دايتي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ناي وسي ناي مبايعة كما زال الله صلى الله عليه وسلم أكن سيد صلى دباد الزكاة دكما نصيحة قوة المسلمين حديث إمام البخاري أتين البخاري حديث من لمبا دبو دبو دبايا دا إمام مسلم حديث من لمبا همسند الشدة فالتناصر والتوافي ذاك نصيحة دوسية matlabun muhimmin baina kullin musulmi abu ne da ake nema tsakanin dukkanin musulmi wa aulan nasu bi zalika azzawjan wanda suka fi cancanta su wannan wasiya da nasiha shine miji da mata bihi tastajimul haya da wannan wasiyar da nasiha ake samun tsayuwar rayuwa wa ya ta'addadu al-wijaj abin da ya karkace zai miƙe wa tusha'u na al-fadila za a samun daraja da ainihin mutunta juna tsakanin su wa tuskaru uyub da wannan za a dinga sitarta aibuka da laifuka wa wa sababin lidawamin muhabba kuma sababi ne na samun dawama da togewar soyayya allati tantiju anha tantiju anha hayatun mustaqirra wanda dalilin haka za a samu tabbatacciyar rayuwa mai daɗi a cikin gida wa kullum kullu huma ila ma'alil umur ta yadda kowanne tsakanin miji da mata zai samu darajar kaiwa daraja mafi koli wa iqamatul hujjati ala al-akhar qabla fawati al-awan kuma ya zamanto kowa ya kafa hujja akan dan uwansa gabanin lokaci ya kure wa fi haqqi darakatun wa mu'alajatun lil akhta a cikin nasiha da wasiya akwai riskar abin da yake na barna da kuma maganin abin da yake matsala ga kurakurai da suka faru liman wafaqahu Allahu lil istima'i lin nasiha ga wanda Allah ya datar da shi da sauraron nasiha da karba idan an yi masa in miji da mata suna wannan to za su samu rayuwa mai kyau mai daɗi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai ya dora mu ba mu ikon kiyaye waɗannan abubuwa da muke bi to mun ji abubuwa guda sha biyu kenan wanda in aka kiyaye su kowanne gida zai samu zaman lafiya insha Allah darasi na gaba za mu ji abubuwa kuma da malam ya kawo waɗanda suke kawo matsala a zamantakewa ainihin da nufin su ma a nisance su saboda a sami gida wanda yake na auratayya mai daɗin zama da fata Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah